kamar yadda mataimakin gwamnan jihar kabi wato kwanar sama'ila yambe dabai ya bayyana an kafa kotun tafi da gidanka ne domin karɓo kudaden bashin noman kadada wanda babban bankin najeriya ya baiwa manoman shinkafa a jihar kabi ya ce kotun na tafi da gidanka ya zame dole a yi amfani da ita wurin karɓar bashin ganin gwamnati da ma sauran masu ruwa da tsaki sun sha nana ta kira ga waɗanda suka amfana da cewa lokacin biyan yayi amma suka ƙe ƙasa ƙasa a to mutum da yana da hankali sai muka kai shi fara don matakin da muka ɗauka ba na sake da zami ba hakika za mu ɗan mataki wanda dole ne a dawo da da kuɗaɗen saboda mu samu ingancin wannan aiki da mai gidan eh, excellence da executive governor ya sa gaba ko ba za mu yadda a samu rawar da yawa ko miskalar zarata a yawa kuɗi ba ba kuɗin jiya kemi ne ba sanda mai girma gwamna ya bayani kudin cbn ne suka ba bank of agri don a tallafa wa manoma sannan wanda zai karbi kudin na an bayyana mai cewa wanda ba shi na an ka ba kuma za ka biya an ka kuma tsara yadda za ka biya za ka biya da hatsi ko ka biya da kuɗinka to ni ko ban ga wani eh, sha'ani na siyasa don da aka ba da wannan tallafin mai girma gwamna bai cewa yi mutane shi kawai za a zaɓa ko kaɗan duk manomi ko wani irin jam'iyya kake wannan an aje shi ne guda kemistan kawai aka sa kuma najeriya shirin noman kadada gwamnatin tarayyar najeriya ta kirkiro shi domin taimakawa manoma tare da cika gurinta na samar da isasshen abinci a tarayyar ta najeriya ƙarshen rahoton kenan hamza kaladi mazuru labaran liberty daga birnin kebbi